Misalin irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe sun haɗa da wasiƙar ƙungiyar Seraf mai rajin tabbatar da daidaito da adalci a Najeriya ta ranar 25 ga watan Fabrairun bana ga shugaban Amurka Joe Biden kan neman Amurkan ta hana biza da kuma ƙwace kadarorin 'yan siyasa masu ɗabi'ar kitsa makuɗin zaɓe da ta da fitina a yayin zaɓukan Najeriya da Najeriya ta yi a bana. Kazalika shi ma tsohon shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Oshun barista Kami Ajibola ya rubuta makamanciyar wannan wasiƙa a ranar 16 ga watan Disamba na shekara ta 2019 ga kungiyoyin ECOWAS da EU da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya yana neman su taka wa shugaban Najeriya na wancan lokaci Muhammadu Buhari birki kan zargin rashin mutunta umarnin kotunan kasar. Ƙorafi na baya bayan nan shine wanda rashin jihar Kano na jam'iyyar NNPP ya rubuta wa ƙungiyar EU da gwamnatin Kanada da ma Majalisar Ɗinkin Duniya game da dambarwar shari'ar gwamnan Kano da ke gaban kotun kolin Najeriya. Farfesa Kamil Sani Fage masanin kimiyyar siyasa ne da ya ƙware a fannin diplomasiya ya fayyace dalilan da ke ƙarfafa gwiwar masu rubuta irin wannan korafi ga hukumomin ƙetare. Yawanci akan kai musu koke-koke ne da nufin cewa suna da tasiri a siyasar duniya idan har suka sa baki a wasu abubuwa za ka ga ƙasar da suka sa baki a kanta a shugabanni saboda irin alaƙar da ƙasar take da su da wa'annan ƙungiyoyi sukan ji su? to amma kuma shi wannan ba kasafai yake tasirin da ake zato ba dalili ko shine cewa su kansu kungiyoyin na ƙasa da ƙasa suna shakkar su sa baki a abubuwan cikin gidan wata ƙasa don haka idan ba fata ake ba idan ba matsala ce ta taɓarɓare ba ya kai ga ko dai hakkin ɗan adam ko kwa cin zarafi ko kwa a tashi tashen hankali to a wannan ne irin wannan ƙungiyoyi har sukan sa baki sai dai galibin marubuta irin waɗannan wasiƙu na ganin mataki ne da ya dace tunda magana ake ta dimokuraɗiyya kuma irin waɗannan ƙungiyoyi da hukumomi suke tallata dimokuraɗiyyar duniya to amma dr abbati bako mai ilimin falsafar siyasar duniya na cewa ba na zato akwai wata ƙasa da za ta iya wata magana akan abin da ya shafi shari'a ta cikin gida a cikin kowace ƙasa a duniya saboda kowace ƙasa a duniya tana da tsari na yadda shari'a ta take tafiya saboda haka babu wata kungiya ko majalisar ɗinkin duniya ko majalisar tarayyar turai ko ta afirka ko ta afirka ta yamma da za su iya wato a tsoma baki a cikin abin da ya shafi shari'a ta cikin gida wannan magana ce ta shari'a wanda ike bangaren shari'a na najeriya ko na kowace ƙasa su ne kawai suke da iko da hurumi na su yanke hukunci su ce ga abin da za a yi Ga alama dai bakin masana ya zo wuri guda kan rauni ko rashin tasirin irin waɗannan wasiƙu da aka rubuta ƙungiyoyi da hukumomin ƙetare saboda babu ma tabbacin suna ba da amsa ga marubuta waɗannan wasiƙu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.